duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba. Masauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke taɓo duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo har ma da ci gabar da kimiyya ya mana a wannan zamani. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoriyar shirin. Madalla. To a yayin da muke ƙoƙarin ban kwana da wannan shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu a cikin batutuwan da muka gabatar a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A wannan shekara za mu yi waiwaye kan wasu daga ciki musamman ma daga Najeriya inda ƙasar ke ta kara babban ta na ƙasa baki ɗaya. Matasa dai na cin karansu babu babbaka a kafofin sada zumunta ta yadda suke bayyana ra'ayoyinsu da goyon baya ga ɗan takara ko jam'iyyar da suke so hakan na zafafa idan aka ci karo da mabambantan ra'ayoyi tambaya a nan ita ce ta yaya matasa za su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen tabbatar da cewa ba yi amfani da su ba ta hanyar tada kayar baya musamman ma a zaɓe mai zuwa Comrade Abbas Sani Fantami ne shugaban kungiyar marubutan Arewa na ƙasa wato Arewa Media Writers ya yi shimfiɗa ga wannan tambayar. Batanci ko rubutun shari ko cin mutunci a kafafen sada zumunta shine rubutun da ya fi kowane rubutu hatsari ga rayuwar al'umma. musamman kai ga wanda kai rutun ba shi ga wanda kai rutu a kansa ba duba da yadda tafi sadarwa take da tasiri a wani lokaci duk wanda kai rutun batanci ko rutun shiri a kansa da zaran ya gani ya ɗauki wani rutun to ba karamin tashin hankali zai iya saka ka cikin wanda zai iya kai ka kotu zai iya ɗaukan mataki kowane iri na hukuma akan wannan rubutu da kai a kansa wanda wannan kala wanda kai a matsayinka da kai rubutun zaka kai da nan sanin da a rayuwarka baka taba yi ba misali a irin wannan matsaloli da suka faru na rubutun batanci da wasu al'umma dama suka dinga yi a baya a shekarun baya da wannan shekarun namu wanda ya ja musu illoli a rayuwarsu wasu ma ya ja musu karshen rasa rayuwarsu wasu ya ja musu zama a prison na har abada wasu kuma ya ja musu eh, hukunci a hukuma har aka taron su na wasu kuɗaɗe masu yawa hakan duk ba zai ta misalta ba ga wanda mutanen da al'umma wannan rubutun batanci ya ja musu ba kullum faɗa sadakarwa da muke ta mu ga matasa a ƙarƙashin kungiyar mu ta marutan arewa arewa media directors a kullum in gari ya waye mukan tashi mu duba mu ga me matasa suka mai da hankali akai me ne inda suke ba daidai ba wanda za mu yi muka yi rubutu game da wannan halin da matasa suke ciki domin faɗakar da su da warin su da kai cewa wannan kafan sada zumunta su yi amfani da shi ta hanya da ya dace a matsayin su matasa duba da yadda ke da matuƙar muhimmanci a wannan zamani idan mutum ya amfani da shi ta inda ta hanyar da dace shi kashi zai ji daɗi kuma zai mori wannan amfani wadda ya mai da hankali da eh, kafa sada zumunta amma idan mutum ya amfani da takasin haka wajen cin mutunci ko zagin wasu ko kuma nuna muzanta wasu to wannan shi ya fi kowa sanin illar hakan da duba da yanzu zamani ya canja rayuwa ta waye rabin a abubuwa na mutane ya aka yi shi ne a kafafin sada zumunta haka dai To shin ta ya za a ba matasa dama waɗanda ke da ɗimbin magoya baya a kafafen sada zumunta za a dama da su a harkokin tafiyar da ƙasa ko gwamnati ganin cewa su ne manyan gobe. Ga dai abin da Malam Aminu Dahir Kogo mataimakin shugaban sashen gabatar da shirye-shirye na gidan rediyon Najeriya ya bayyana. Allah ya kawo wani zamani zai kawo sauƙin rayuwa yanzu kin ga kamar harkar nan ta online wanda matasa su ne kace kace a ciki a cikin waɗanda suke wannan harkar zai yi wuya ki samu ɗan daga yan shekara arba'in ya yi sama ba su shige shi biyar ba duk shaurin daga yan shekara talatin da biyar ne ko zuwa daga sha takwas ne ko zuwa talatin ko talatin da biyar su ne wanda suke cikin wannan harkar to yanda za su yi amfani da shi kuma mai kyau shine dole ne matashi da ya san wannan harkar in yana so ya yi kafin ya ɗora kalma ɗaya to dole ya kamata ya samu da Ta da suke kusa da shi ya gaya musu manufansu ga abin da nake so in yi idan suka ji za su iya shawara da zai kuma dora shi kuma sai ki ga haka ya amfani matasa domin kin ga shekara ta 2023 na zuwa zabe to a yanzu ma shekara 2023 bai zo ba amma in kin ga duk wani ta da kayan baya da wani abun nan da ake yi a kafafen ya Sadi zumunci din zaki ga kalamai ne wanda ake yi wanda yake kawo sa'insa to dama sa'insa bahaushe ya ce kin jayayya kin sankuwa, idan aka ja dole zai tsinke amma saboda haka dole ne su yi amfani da kalaman su wajen aika sako waɗanda suke su goyon baya ta yadda za su yi amfani da shi shine idan suka tashi aika to karfa su sa wani kalman batanci tunda duk mutum da ya yi girma da bai girma ba ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai haraka mutum ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai sanyanta mutum to a yi amfani da kalamai masu masu sauki wanda kuma ba zai jawo batanci ba wanda ballantana ka har mai kawo wani tarzoma a cikin ƙasa ba sannan kuma shi ilimi a kwakwalwa yake kuma wanda Allah ne yake bada da shi matasa yawanci masu irin wannan abubuwa zake ga ai a cikin kwada a cikin abokan su ne ma zake ga sun zarce sa'a wajen bayanai to da Allah su yi amfani da wannan dama kuma suna faɗakar da ƴan uwansu matasa wajen muhimmancin zaman lafiya da yake tattare da shi to wasu suna ganin cewa fa rashin koyon baya ne kuma a tallafi daga su waɗannan shugabanni manya ko dattijai shi yasa ma matasan ma ba a tafiya da su a fagen ci gaba na ƙasa aikin sun da dalili ne da suke ganin haka saboda ba su da zuciya ne duk mai zuciya ko ba ke gane ba da kuma haɗin kai in suka yi zuciya mu akwai zaɓin da aka ce ka bada kuɗi ne a dokar Najeriya ko ba ko ba doka ba ma akwai inda aka ce ka bada kuɗi mm, babu inda aka ce ka bada babu inda aka ce a bada kuɗi amma a wannan yanayi da muke gani kowa yana ganin cewa idan matashi ya fi ba shi da ko naira babu mai zaɓen sa su matasan shine nake gaya miki maganin matasan kenan ai tunda su ba za su zaɓi matashi dan uwansu ba wai dan bayi da shi za su yi ta zama a cikin yanayin da suke ciki in kowa za su yi alam na shara ma kansu su yadda kwallon mangwaro su huta da kuɗa su zaki matashi dan wasu to su yi zero in mind din su su cire tun kawai dan matashi yana da kuɗi da bayi da kuɗi kawai shi zamu zaɓa kin gane idan suka yi haka wallahi da tijin na mu duk zamu yi baya mu mu yi bayan su to daga ƙarshe ta yaya waɗannan kafafen sada zumunta zai fargar da matasan wajen ganin cewa lalle su tsaya akan su dan a dama eh to kin san shafunan sada zumunta suna da yawa yanzu akwai wani abin da matashin shi zai faɗa wa matasa 'yan uwansa akwai kuma shafunan sada zumunta na dillancin labarai waɗanda su za su yi amfani da su su kuma don su faɗakar da matasan domin wani abun ba za su sani ba in ba an faɗakar da su ba wanda ya gani kuma sai ya yi sharin ya faɗakar da yan uwansa to kin ga idan aka samu ana yin haka shabukan sada zumunta masu zaman kansu din nan wani kuma dillancin labarai ko kuma na waɗansu kamfanoni daban su shiga ba da gudumawa wajen faɗakar da matasa matasa kuma suna karanta suna sharin suna amfana da abin da suka karanta sai ke ga matashi ya kwaci kansa a hannun wayannan dattawa 'yan siyasa din madalla to sauraro da haka kuma kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.